Galatiyawa Sura biyu Bayan shekara goma sha hudu na sake koma Urushalima, a wannan lokaci na tafi tare da Barnaba da kuma Titus. Allah ne ya nuna mini a cikin ruya cewa in tafi, da na kai can sai na hadu da waɗansu shugabannin jama'ar masu bi, na bayana musu yadda nake yin shelar labari mai daɗi ga waɗanda ba Yahudawa ba, na yi musu wannan bayani, su kadai. kada kwazon da nake yi cikin aikin nan, ko kokarin da na riga na yi su zama banza. Titus abokin tafiya ta ma, ko da yake shi mutumin Hellas ne, ba wanda ya sa shi daule a yi masa kaciya. Maganar kaciya ta tashi ne saboda ‘yan uwan nan na karya waɗanda suka shigo a boye, sun shigo ne domin su bata wannan yancin da muke da shi ta wurin almasihu Yesu, suna so su mai da mu bayi. amma ko kadan ba mu yarda musu ba, gama muna so mu kiyaye gaskiyar labarin nan mai daɗi domin ku. Amma su mutanen nan da aka dauka cewa su manya ne, ba su ƙara komi a kan koyarwa da nake yi ba, a ganina ko su wane ne duk ɗaya ne a wurina, domin Allah baya nuna bambanci. A maimakon haka, sun ga yadda Allah ya ɗanka mini aikin wa'azin labarin nan mai daɗi ga marasa kaciya, kamar yadda ya ɗanka wa Bitrus aikin wa'azi ga Yahudawa masu kaciya. Gama shi Allah wanda ya yi aiki a zuciyar Bitrus domin ya zama manzo ga Yahudawa, shi ne kuma ya yi aiki a zuciyata domin in zama manzo ga waɗanda ba Yahudawa ba. Da ganin yadda Allah ya nuna mini alherinsa haka, su Yakub da Bitrus da Yohana, waɗanda aka ɗora musu aikin shugabancin jama'ar masu bi, suka karbe mu, ni da Barnaba da zuciya ɗaya, mun yarda da juna cewa mu za mu je wurin waɗanda ba Yahudawa ba, su kuwa su je wurin Yahudawa. Sai dai suka tuna mana cewa, Kada mu manta da talakawan wanda suke wajensu, ni kuwa tun dama nake marmari yin haka kwarai. A lokacin da Bitrus ya zo Antakiya, sai na tsawata masa fuska da fuska domin laifinsa a fili yake. Da farko, yana cin abinci tare da masu bi waɗanda ba Yahudawa ba, amma bayan da Yakub ya aiki waɗansu zuwa Antakiya, sai Bitrus ya janye, ya ware kansa. Ya yi haka ne domin yana tsoron waɗanda suke so a yi wa waɗanda ba Yahudawa ba kaciya. haka ma sauran Yahudawa masu bi suka yi munafunci kamar Bitrus, har ma suka jawo Barnaba a cikin wannan munafunci. Amma da na ga ba sa yin abinsu bisa ga gaskiyar labarin nan mai dadi, sai na cewa Bitrus a gaban kowa duka, kai ba Yahude ne, amma kana yin zamanka yadda waɗanda ba Yahuda ba suke yi, ba kamar yadda Yahudawa suke yi ba, yanzu yaya za ka sa waɗanda ba Yahudawa ba dole su bi al'adun Yahudawa? hakika mu Yahudawa ne bisa ga haifuwa, ba waɗanda ba Yahudawa ba ko masu zunubi ba. Mun sani cewa mutum ba zai sami zaman marar laifi a gaban Allah ta wurin bin koyarwar Musa ba, sai dai idan ya ba da gaskiya ga Yesu almasihu, saboda haka mu ma mun ba da gaskiya ga almasihu Yesu. mun yi haka domin mu samu zaman marar laifi a gaban Allah ta wurin dogara ga almasihu ba ta wurin yin ayyukan koyarwar Musa ba, gama babu wanda yakan sami zaman marar laifi a gaban Allah ta wurin bin koyarwar Musa. In kuwa ya zama muna so mu sami zaman marasa laifi a gaban Allah ta wurin dogara ga almasihu, sa'an nan an same mu, mu kanmu masu zunubi ne. To, wannan zai nuna almasihu yana hidimar zunubi kenan a'a ko kusa amma idan na tashi ina sake gina abubuwan da da na rushe na zama mai karya koyarwa kenan ai ta wurin koyarwar musa na zama matacce ga koyarwa domin in rayu ga allah an giciye ni tare da almasihu yanzu ba ni ne ina rayuwa ba amma almasihu ne yake rayuwa a zuciyata, wannan rayuwa ta jikin da nake yi, rayuwa ce ta wurin dogara ga ɗan Allah, wanda ya kaunace ni har ya ba da ransa domina. Ba zan yi banza da alherin Allah ba, amma idan mutum yana iya samun zaman mara laifi a gaban Allah ta wurin bin koyarwar Musa, wannan ya nuna cewa mutuwar almasihu ta zama banza kenan.